daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu a na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Litinin 18 ga watan Satumba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi wato bin na safe kenan agogon Ghana. Karfe ɗan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Burtaniya ta sassauta matakin gargaɗin barazanar ƙarin ta'addancin da ake fuskanta a ƙasar. Jiya Lahadi, ƙungiyar Hamas mai gugurmaya da makami ta ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin da take yi da ƙungiyar fata sannan ƙasar iran ta ce ba za ta miƙa wuya ba duk wada hantararta da amurka ke yi game da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekara ta dubi da sha biyar. to a najeriya rautani daga jihar niger ƙasar na cewa sama da mutane hamsin ne suka bata bayan da wani kwale-kwale kife a kogin shiroro to kawo yanzu ba za mu iya ba da tabbatin cewa sun rasu ba don ana nana ta cikin binciken ganin wasu wake da rai suwa kuma suka rasu. sannan za ku ji cewa kungiyoyin kwadagon najeriya sun samu rarrabuwar kawuna kan wani yajin aiki na gari da za a yi shiga a yau to da yake shirin namu ne na musamman ne wanda zai kusan ta'allaka kan ƙurar da ta biyo bayan hargitsin da aka samu a kudu maso gabashin najeriya dalilin gwagwarmayar kungiyar 'yan aware ta ipob hakan ya sa za a mana afuwa domin za mu jingine shirin ciki da gaskiya amma da farko ga labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran burtaniya ta sassauta matakin gargaɗin barazanar ƙarin ta'addancin da ake fuskanta a ƙasar daga mai rikitarwa zuwa mai tsanani bayan da 'yan sanda suka kama mutum na biyu da ake zargi a harin ta'addancin da aka kai a wata tashar ƙarƙashin ƙasa ta jirgin ƙasa a london sakatariyar harkokin cikin gida amber root ta ce kamu na biyu wata alama ce cewa an samu abin da ta kira kyakkyawan ci gaba a binciken da ake yi kan harin ta'addancin nan na ranar juma'a wanda ya raunata mutane talatin waɗanda zuwa yanzu duk an sallame su daga asibiti in banda mutum guda mataki mai tsanani na nufin hukumomin burtaniya sun yi imanin cewa akwai yiwuwar kai wani ƙarin harin. a yayin da kuma mataki mai rikitarwa ke nufin kusan lokaci ne kawai ake jira a game da mataki na gaba 'yan sanda sun ce sun damƙe wani mutum ɗan shekaru 21 da haihuwa a unguwar hauslo da ke yammacin london inda nan ne filin jirgin saman hitro na london yake ana sha biyun daren asabar saura 'yan da'i'oki. tun da farkon ranar asabar aka damƙe wani matashi ɗan shekaru 18 da haihuwa a Dover mai tashar jirgin ruwa inda ake tafiya daga Burtaniya zuwa Faransa. Jiya Lahadi kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami ta ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin da take yi a siyasance da kuma kan mallakar yankin ƙasa da kungiyar fata ta shugaba Falastinu wato Mahmud Abbas inda Hamas ta amince ta rusa shugabancinta ta shiga babban zaɓe. yayin da tattalin arzikin gaza ya ruguje ta yadda ma wutar lantarki ta tsawon sa'o'i hudu kawai ake samu a rana wannan yankin ƙasa da ke gabar kogin mediterranean kungiyar ta hamas ta ce za ta bar gwamnatin haɗin kai da abbas ke jagoranta ta karbi ragaman mulkin yankin da shekaru uku da aka kafa gwamnati ta haɗin gwiwa to amma ta kasa iko da wajen sai yanzu wannan ci gaban da aka samu ya biyo bayan tattaunawar da aka yi daban-daban tsakanin wakilan hamas da fata da jami'an hukumar leƙen asirin masar a birnin alkahira wani jami'in kungiyar hamas mai suna hussam badran ya ce hukumomin na gaza sun amince da bukatar abbas ta kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin ƙungiyoyin. falasɗinawan biyu a matsayin abin da ya kira kyakkyawan fata dangane da shirin da ake yi na sasantawa an zaka an rusa gwamnatin gudanarwa kuma don haka gwamnati na iya zuwa gaza ta ɗau nauyin da ya rata a wuyanta ƙasar iran ta ce ba za ta miƙa wuya ba duk wada hantararta da amurka ke yi game da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekara ta 2015 wadda shugaba donald trump ya yi barazanar sokewa a cewar shugaban addini na iran ayatollah ali khamenei a jiya lahadi kasar iran na tsaye daram kuma muddin kasar nan mai danniya ta ɗau wani matakin da bai dace ba game da yarjejeniyar nan ta nukiliya za ta fuskanci martanin jamhuriyar musulunci a cewar khamenei a wani jawabinsa ga jami'an 'yan sanda tun ranar asabar shugaban iran hassan ruhani ya kama hanyar zuwa babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi a birnin new york inda ake kyautata zaton zai tattauna da sauran shugabannin duniya kan yarjejeniyar nukiliyar ta shekara ta da sha biyar, wadda ta tanaji sauƙaƙa takunkumi ga iran a madadin kawo ƙarshen shirinta na nukiliya ranar alhamis ɗin da ta gabata shugaban amurka donald trump ya yi barazanar ɗaukar wasu matakan da bai bayyana ba a kan iran a watan gobe yana mai ci gaba da bayyana rashin amincewarsa da yarjejeniyar to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kasar kuwait za ta kori cikadin kasar koriya ta arewa da wasu jami'an diflomasiyya hudu a cewar wasu majiyoyi jiya lahadi za a rage wakilcin kasar ta koriya ta arewa ne a diplomasiyance a wannan kasar larabawa mai arzikin man fetur zuwa karamin ofishin jakadanci mai jami'an diflomasiya uku kawai a cewar majiyoyin diflomasiya waɗanda ba su son a ambaci sunayensu wannan sanarwa ta zo ne kwanaki biyu bayan da koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ya bi ta saman kasar japan kuma ƙasa da mako guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wasu sabbin takunkumi ga koriya ta arewa saboda gwajin makamin nukiliya na shida da ta yi wannan kuma na biyo bayan ziyarar da sarkin kuwait sheikh saba al-ahmad al-sabah ya kawo washington ƙasa da makonni biyu inda ya gana da shugaban amurka donald trump a wani bayani da ofishin jakadancin amurka a birnin kuwait ya yi ya bayyana ƙasar kuwait a matsayin wata muhimmiyar abokiyar tafiya a wannan yanki musamman ma game da batun koriya ta arewa da sauran batutuwa da dama kulsum nawad matar tsohon firaministan pakistan da aka tsige nawaz sharif ta ci zaɓe cikin sauƙi jiya lahadi na hayewa kan kujerar da ya bari nasarar da kulsun ta samu bata zo da mamaki ba tunda yake jam'iyyar da ke mulki ta pakistan muslim league da haɗin gwiwar nawaz na da tasirin gaske a yankin tsakiyar laho tsohon firaministan ya rike wannan matsayi tun a tsakiyar shekara ta 1980 lokacin da ya fara shiga siyasa kotun kolin kasar wadda ta yi shari'ar zargin cin hanci da rashawa da ake ma nawar sharif a wato da 'ya'yansa ta zartar da hukunci a watan yuli cewa sharif ya ɓoye wasu ƙaddarorin da ya mallaka a ƙasashen waje sannan ta bayar da umarnin a tsige shi bisa hujjar cewa shi ba mai gaskiya ba ne labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To za mu fara ne daga jihar Niger Najeriya inda rahotanni ke cewa ma'aikatan ceto na can suna neman sama da mutane hamsin da suka bata bayan da wani kwale-kwalensu ya kife a kogin Shiroro. Daga Mina, Mustapha Nasiru Batsari na dauke da karin bayani. Bayanai dai sun nuna cewa lamarin ya faru ne tun da misalin karfe sha ɗaya na ranar Asabar dinnan da ta gabata. Amma sai a ranar Lahadin nan aka fara samun bayanai saboda ƙarancin hanyoyin sadarwa a yankin. Mazauna yankin da abin ya faru dai sun ce suna tsammanin iskan hadari tare da kaɗawar ruwa shine sanadiyar kifewar wannan jirgi. kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto mutane hudu ne kacal daga cikin sama da mutane sittin da ke cikin jirgin aka iya cetowa da ransu kamar yadda suka yi min ƙarin bayani ta wayar salula. jirgin yana dauke da fasinjan ne amma dai mutum ne suka fita da rayuwarsu yanzu saboda jirgin yana ne da mutane mutanen kuma kaga sai ba yau zuwa gobe za a tantance ko mutum na waje saboda suna kasa governor Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Niger, Alhaji Ibrahim Inga, ya ce sun samu labari kuma tuni har sun tura jami'ansu domin kai ɗauki. Mun samu bayanai cewa mutum sittin suke a cikin jirgin, kawo yanzu an iya samun mutum hudu. So sauran har yanzu a mutanenmu ma yanzu da nake wannan magana da kai suna akan hanyar suna na zuwa wajen da wannan hadari ya faru. na ta su sauran mutane hamsin da shida a iya cewa sun mutu kenan koko e eh, to kawo yanzu ba za mu iya ba da tabbatin cewa sun rasu ba don ana nana ta cikin binciken ganin suwa ke da rai suwa kuma suka rasu sosai dai zuwa lokacin da aka kammala a ba da agaji na gaugawa shine za mu iya hitar da wani bayani daban. Rundunar 'yan sandan jihar Naija ta tabbatar da aukuwar lamarin kakakin 'yan sandan DSP Babalola Adewole ya ce sun tura 'yan sandan ruwa domin binciko abin da ya faru, a saboda haka ya ce sai nan gaba kaɗan za su samu cikakken bayanai a kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. to allah ya kyauta ƙungiyar kwadugo ta ulc a najeriya ta ce yau litinin za ta fanjama cikin wani yajin aiki na gama gari sai dai ta kwararta ta nlc ta ce wannan yajin aiki haramtacce ne ga hassan Maina na kai ne da ƙarin bayani wannan yajin aiki babu gudu babu ja da baya mun kirawo yajin aiki na gama gari wanda insha Allahu yau din nan Monday za mu fara shi mun kirawo duk kungiyoyin da suke karkashin mu waɗanda suka hada da Nubank wato masu daukar man fetur da kuma bankuna da kuma eh, telecommunication kan lantarki da sai dai sauran manya-manyan kungiyoyi da suke karkashin wannan kungiya ta kwadago ta a wannan yajin aiki za mu yi shi ne sai ran da shine girman shugaban kasa ya ji kirayen mu ya wato cire wannan minista na kwa kwadago wanda ya makale da rigan shugaban kasa yana rashin mutunci wa ma'aikatan Najeriya yana jawo shugaban kasa zai. Comrade Nasir Kabir kenan kakakin bangaren kungiyar kwadago ta ULC ke mana karin bayani kan yajin aikin gama gari da suka fara a yau litinin. Duk kokarin da muka yi don jin ta bakin ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ingige bai nasara ba za mu ci gaba da abin sawu. Amma ita ɗaya kungiyar kwadagon ta NLC ta ce wannan yajin aiki da ULC ta fara a yau din nan shiririta ne. Comrade Ayuba Waba shine jagoran NLC a Najeriya. Ba jiha ko ɗaya a Najeriya da za ta shiga wannan yajin aiki ko kuma ma'aikata wanda muka ba su umarni. Wanda nake so a fahimta shine a bisa ga abubuwan da yake faruwa a ƙasa akwai mutane da yawa da suke so su amfani da wannan dama domin su kawo rudani da kuma tashin hankali kuma ina tabbatar maka cewa wannan kungiya da ta bada wannan umarni kowa ya sani gwamnati ta ce ba a yi mata rajista ba idan ba ka da wannan dama ba za ka iya amfani da wannan daman ba mun lura sosai kuma mun ga cewa ba harka ne na ƙungiyar kwadago ba dukkan mun riga mun gaya musu cewa babu yajin aiki. To sai dai kuma kungiyar ta ULC ta kuma ayyana NLC a matsayin ita ce haramtacciya kamar yadda Comrade Nasir Kabir ke cewa. muna so a tambaya mana shi shugaban kwadagon nan ya gaya mana menene rijistan lambar rijistan NLC. Mun san NLC a Najeriya ba ta da rijista in akwai kuma a gaya mana lambar ta. Yawa. Inda kwadagon ta UNC ita ce kadai take da rijista wato 001. Abin jira gani yanzu shine irin tasiri ko rashin tasirin da wannan yajin aiki zai yi. Abin da lokaci ne kadai ka iya nunawa. Hassan mai Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yanzu kuma sai rahotannin da shirin namu zai fi mai da hankali a kai. Inda jami'an tsaro a jihar Niger a kudu maso kudancin Najeriya sun ce sun kama mutane biyu bayan wani farmaki da wasu mutane suka kai akan wata al'umma wanda ya sanadin mutuwar mutane hudu. Lamida Abubakar na dauke da karin bayani. dsp onyemaka andrew shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar delta kuma ga abin da yake cewa yana cewa ne mun kama mutane biyu kan harin da aka kai a birnin asaba kuma muna ci gaba da gudanar da bincike muna kyautata zaton cewar 'yan kungiyoyin asiri ne ko kuma 'yan harantattar ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda wato ipoc amma dai a yanzu a tsaye muke wajen sintiri shi ma mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da ke kula da shiya ta tara mai hidikwata a ummu ahiya ya aiji hosiya hassan karma ya ce eh yanzu ma mun 'yan sanda suna patrolin wancan anguwa gaba gida kuma muna assuring members of public cewa kowane da kowa ya ci gaba da ah, harkar a baya bayan nan ne dai gwamnatin najeriya ta ayyana kungiyar ta ipoc a matsayin kungiyar 'yan ta'adda su ma gwamnonin jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin najeriya sun haramta wannan kungiya ta ipoc a yankin su da kuma ayyukan da take gudanarwa wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen lafawar al'amura to amma kungiyar ta ipoc ta musanta wannan zargin na ji ra'ayoyin wasu 'yan kabilar da ta ibo kan wannan lamarin kuma ga abin da suke cewa to mr au yana da nawa abin da muka ce muna fata Ala mu zama lahiya magana ce nwanga kahire ne ko wanga musulmi ko shine wanga a'a mu guda ne Ala ya riga hada mu ne so ya yi biafra bai kamata ya kashe mutane ba ipop wannan ya zama bara daga ipop 'yan ta'adda ba ne. Tun da wannan kungiya ta fito in ka duba ba a taɓa ganin wani makami a hannun ba. Cin da aka yi na baya-bayan nan ita kungiyar IPOP ita ce ake zargi da kashe-kashe. Idan ba su da makamai ya za a yi su kashe mutane. Ana zargin su da kashe-kashe an ga da suka kashe duk ban gani ba amma. Yayin da ake samun rahotanni da ke nuna cewa a arewacin Najeriya musamman shugabanni suna tattaunawa da 'yan kabilar ta Ibo da ke zaune a yankunan. yankunan lamun lafiya kawo yanzu dai an shimfiɗa irin wannan a yankin kudu maso gabashin najeriya musamman jihar abia da irin wannan al'amarin ya bijiro Yakubu Aliyu, ni sakatare ne na Muslim Tribune Welfare Board Abia State. Eh, a kamar eh, abin da aka arewa gaskiya ya mana daɗi saboda su gwamnonin arewa da sarakunan arewa da lida da shugabannin al'umma na arewa wannan wannan suka ɗauka to ya mana daidai saboda haka shi yasa ma shi gwamnatin da gwamna in abin ya faru za mu yi shugabannin al'umma ita su yi hakuri kada su gudu ko kada su gudu su fargaba da min su insha Allah zai ba su kariya. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. hausa mazauna garin Okigwe da ke jihar Imo sun yi kira da a kara yawan jami'an tsaro a yankin su domin samun ɗorewar zaman lafiya, duk da cewa rikicin da aka samu a baya-bayan nan bai kai ga yankinsu ba. Kamar da za ku ji suke faɗa a wannan rahoto na Alphonsus Okuruge daga Oweri. ni ne alhaji muhammadu njogi tugga elia action eh, alhamdulillah akan abin da yake faruwa a kudancin kasar nan kamar inda muke da okigwe alhamdulillah abin da ke faruwa bai taba mu ba amma nan kusa da mu abun ya safi mutanen da yawa ya safi ainihin su waɗanda suke neman biyafaran ɗin da waɗanda ba sa son biyafaran ɗin da mu da muke neman abinci a nan kudanci abin ya safe mu saboda haka muna kira ga federal government da kuma state government duk dai su haɗa kai su taimaka da jami'an tsaro da su waɗanda za su dinga kare mutane in Allah kare mu su kare mu suna kokari amma su kara kokari akan wanda suke yi sunana Mansur. Ba wai yankin Abiya ko a Aba shine za a kai musu jami'an tsaro ba a'a bukatan jami'an tsaro a ko ina duk inda ake wani fitina zai taso ba ma fatan fitina sunana dai baban shanu jihar Kano karamar hukumar gaya game da gidan shawai mu Hausawan Okiguye mun nemi taimako a gwamnatin Najeriya ta gaggauta kawo mana tsaro a yankin kudu maso gabar gaba daya sakamakon hata hankali da ake samu tana kokari kuma ta yi kokari mun yaba aikin ta amma muna neman abuwa a hukunta ta taimake mu ta gaggauta ƙara kawo mana tsaro. Dan bude Sokoto, eh? ni na ce shugaban ƙasa ya malalu sojojin nan don mu samu zaman lafiya. Eh? Wani mataki hukumomin tsaro ke ɗauka game da wannan a halin yanzu? Mr. Hosea Karma, mataimakin Sufeto General mai kula da rundunar 'yan sandan yankin, ya mayar da martani yana cewa kuma tushen din ya dan yi da su a shi IGP ya riga ya ba da amurni a kara yan sanda kuma a tabbata cewa every law abiding gaba da harkar shi would unmolest to yanzu haka muna expecting yan sanda suna a yan kwanakin nan dai akan tarar da jiragen yaƙi suna shawagi a sararin samaniyar yankin wanda ya zama alamar gargaɗi ga masu zanga-zanga da 'yan da zaune tsaye alfonso sokorigwe muryar Amurka daga waware Najeriya. To yayin da dattawan arewacin Najeriya ke ci gaba da kirin a kai zuciya nesa shugabannin yankin irin su Farfesa Ango Abdullahi na da ra'ayin cewa matsalar Najeriya ba kundin tsarin mulkin ƙasar take ba. Ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani. Ango Abdullahi azantawar da muka yi a Abuja ya ce ƙalubalen ba batun tsarin mulki ba ne kuma dattawan kudu maso gabashin Najeriya sun so su fargajaji. A tsaya a gaya ma juna gaskiya ba maganan abin da ake kira tsarin mulki ba ne a kan takarda. Amma wanda aka yi saboda shi suna nan a ƙasa su ne kuma ake fama da ra'ayinsu a kan cewa ba za su iya zama lafiya tare ba. To saboda haka sai a zauna a faɗi gaskiya cewa wannan abin da muke kira najeriya zai yiwu mu ci gaba da zama irin yadda muke zaune yanzu ko kuma akwai wata dabara wadda za a shigar da za ta kawo jin daɗin kowa da kowa to ni kuma abin da nake hange a nan wurin yana da wuya duk dabarar da za a yi na tsarin mulki taron tsarin mulki da aka yi ƙasa nan ba ƙasar da ta yin mai yawa kamar shi akalla mu kafin bayan bature ya tafi mun taron tsarin mulki kamar shida ko bakwai kafin bature ya tafi yayi kamar guda uku tara kenan amma har yanzu an ce ƙasa ba ta zauna da gindinta ba to wani taro ake nema wanda za a yi wanda za a ce ƙasa kuma za ta zauna da gindinta saboda haka sai a zo a zauna me yasa ƙasa ta kasa zama da gindinta wani mulhu ne yake gocewa ko wani murahon suke gocewa tukunyar take so ta fadi ta fashe dayan jiwu na kungiyar zanga-zangar Awamumu Don Do Movement na daga matasan da suka shirya liyafar murnar samun belin Nnamdi Kanu, amma a yanzu ya dawo daga rakiyar batun 'yan awaram. Kotu ya ba da conditions na belin shi, kuma muna ganin cewa tun da karamin yaro ne samari ne kamar mu zai nadama ya shiga hankalin shi, amma yaron ya nuna cewa baya son zama lafiya, mu ma muka dinga mai kaca-kaca. Ibo wanda yake da aikin shi ba zai rufe shagon shi ba ya dinga bin wani yana ta ihun biafra gwamnoninsu su ne masalansu ba najeriya ne masalansu duk gwamnoninsu suna karba kudi mai suke yi da shi abubuwan da inam da kano da sauran suke ya kamata su dinga tambaya kenan in ka je arewa nan da wuya ka gan hanyoyi mara kyau amma in ka je duk wurarensu su din da wuya za ka gan anya guda daya mai kyau gwamnoninsu suna satan kudinsu ba sa tambaya kullum suna ihun biafra in aka je biafra din za su kawo malaiku daga sama wanda za su zo su milki a wurin abubuwan da na zata cewa ma yaro ma zai dinga magana na canja gwamnanin su ne nake tunanin cewa zai dinga magana ba magana wai yana so ya kafa biafra ba sale shehu ashaka murya amurka abuja nigeria To dangane da haramta kungiyar ta IPOP da tarayyar gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya suka yi da kuma saka ta ajin kungiyoyin ta'adda da rundunar sojin Najeriya ta yi. Hassan Maina Kaina ya nemi jin tabakin bakin wasu ƙwararru a wannan rahoto da za ku ji. Kamar Boko Haram, ita ma ƙungiyar 'yan ta'adda ta IPOB da ke rajin kafa ƙasar Biafra daga tarayyar Najeriya. sannu a hankali ta kama hanyar fito na fito da mahukunta a cikin ƙasar, al'amarin da ya sa gwamnonin jihohin kudu maso gabashin najeriya suka haramta ta shin kome wannan haramci ke nufi bisa doron tsarin mulki tambayar kenan da na wa lauyan tsarin mulki barista ibrahim tukur el sudi abin da yake nufi duk dukkan abubuwa da suke yi dole ne su bari idan ɗaya daga cikinsu ya tashi ya ambaci sunan ma a IPOB duk wanda ya yi ikirarin cewar shi memba ne na wannan kungiyar to ya kamata a kama shi a gurfanar da shi gaban shari'a saboda idan aka ce mutum ɗan ta'adda ne wato yana yin abubuwa ne domin ya tsoratar da mutane don ya cimma burin ko siyasa ko addini ko aƙida wannan shine ma'anar ta'addanci a shari'ance. To kuma ma'anan cewar sun haramta kungiyar su kuma da gwamnoni suka yi shi kuma wannan me yake nufi? Yana nufin kenan idan fa suka yi wani abu wanda ya nuna cewar suna cikin kungiyar nan za a iya kama su a gurfanar da su gaban kotu. Tuma rikotar tsaron Najeriya ta ayyana IPOB a matsayin kungiyar 'yan ta'adda kamar yadda masanin tsaro Aliko Yan Rashid Harun ke cewa wannan ayyanawa ta dace. Kunda Defense Headquarters ta faɗa ta wannan fanni a yayi daidai. Duk wannan futures in da independent people of biafra suka fitar duk ya ba da ba da direction akan cewa wannan operation din da suke yi fa yana da halaka da su 'yan ta'adda su sun ce wai suna neman a ba su independent state na biafra amma me ya kai su da samun makamai na biyu in ka duba 'yan ta'adda duk duniya sukan yi eh, establishing roadblock saboda suka karɓan kuɗi daga wurin mutane suna financing activities ɗinsu. Na uku sun zo sun samu sun yi takin sojoji kuma sun ce su waɗannan mutanen abin da suke yi suna son su ɓare ne daga cikin ƙasa duk wani dan ta'adda yana da wannan features ɗin. Wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama musamman daga kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewar ayyana IPOB a matsayin 'yan ta'adda ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Amma a cewar barista Ibrahim Tukur El Sudi, wannan batu ba daidai ba ne. A shara'ance ko kaɗan bai ci karo ba saboda ai da an basu suna yi amma da suka wuce gona da iri suka, nuna ta'addanci suke barazana da rayuwar mutane to kaga kenan sun shiga aikata laifi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. farkon kasar nan wanda suka yi mulki nata ba sa nan na cewa karfe 1 na dare ne da minti 25 yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Hetamat ta hada kai da sarakunan gargajiya domin ƙara wayar da kan jama'a kan muhimmancin zaman lafiya ga tamar abari da karin bayani Manu Agali shine jagoran na kungiyar ta Head Tamat ya bayyana abin da ya kai su ga wannan haduwa da sarakan gargajiyar. Su kama ma gwamnati su kama ma talakawansu su kama ma kasan nijar abun da ya shigo su ba da labari in wani ya zo sai ya je ga wani sabon addini ya kawo ai eh, ta wajen sarakuna zabewa kamata suke da labari suke kusa da talakawa kenan su ba da labari su ba da gargadi ga matasa ga mata ga talakawansu duka don a shimfida kunci hankali a ko'ina cikin Nijar, musamman jihar Zander Tawa da jihar Agadas. Samu kudade sun kai miliyar biyu da miliyon dari biyu da tara da yankai. Minister Kyar Almai Luxembourg ne su ne suka bada waɗannan kudade don a yi ayyuka. An yi zaman ne a jagorancin ministan cigaban karkara Malam Abdumani inda ya jinjina ma wannan niyya na kungiyar ta Hertamat. Hertamat tana cikin ƙungiyoyi da muke ce ONG na kasar Nijar wanda suke aiki da doka. Gwamnati ta yi tsaye kuma tana da niyyar kama ma duk ONG din da ke da niyyar aiki da doka. To shi ya samu ka zo don mu ba da izini. Sarakunan gargajiya kowa ya san ayyukan da suke yi a nan ƙasar Nijar na taimaka ma al'umma. Su ma dai sarakan gargajiyan da aka yi haduwar da su cewa suka yi za su kama yadda zaman lafiya zai tabbata a waɗannan yankuna. Eh, za mu bi sau da kafa tare da mutanen Hetimet mu jawo hankalin samari mu jawo hankalin eh, al'umma eh, bisa kwanci hankali kwanci hankali wadda kasar mu tana bukatar ta yanzu kun san kasar mu tana kewaye da kasashe da yawa wanda suna cikin tashi tashi hankula sarakunan gargajiya sun ɗauki alkawari za su tashi gaba daya eh, kuma su kwalkwatar su saboda su kama sarakuna duka sun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari za su taimaka da ikon allah da kuma yarda al'umma dan al'umma za mu gaya musu duk abin da sun ka gani wanda ba su yarda da shi ba su gaya ma hukuma tamar abari muryar amurka daga agadas a jamhuriyar niger yanzu kuma kafin karkare shirin baki daya ga labarai a takaice To a takaice, Burtaniya ta sassauta matakin gargaɗin barazanar ƙarin ta'addancin da ake fuskanta a ƙasar daga mai rikitarwa zuwa mai tsanani bayan da 'yan sanda suka kama mutum na biyu da ake zargi a harin ta'addancin da aka kai a wata tashar ƙarƙashin ƙasa ta jirgin ƙasa a London. sakatare harkokin cikin gida Amber ta ce kamu na biyu wata alama ce cewa an samu abin da ta kira kyakkyawan ci gaba. a binciken da ake yi kan harin ta'addancin nan na ranar juma'a wanda ya raunata mutane talatin waɗanda zuwa yanzu duk an sallame su in banda mutum guda. jiya lahadi kungiyar hamas mai gwagwarmaya da makami ta ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin da take yi a siyasance da kuma kan mallakar yankin ƙasa da kungiyar fata ta shugaban falasɗinu mahmud abbas inda hamas ta amince ta rusa shugabanninta ta shiga babbar zaɓe Ƙasar Iran ta ce ba za ta miƙa wuya ba duk wada hantararta da Amurka ke yi game da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekara ta 2015. Tuma da lagai da Ibrahim masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirin mana hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. kada a manta domin jin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata sai a ziyarci shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ba hero ne da john ellison da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc mahmud lalo ke cewa mu zauna lafiya.